Bismillahir Rahmanir Rahim. Murucin kan dutse kashi na talatin da shida. Ramba da yaran nan ne Alhaji sai Allah na gaji na saka musu ido kawai. Ka gan su ne yanzu ba su iya zama sai a saman jikinta sai riga da mata saba musu da hakan. ni ma da na shiga shirin kwanciya ne na fara shimfiɗa yaron sai dai na san ko na kwanta a lokacin dole na fito. Da mu rufe guri saboda anti a gurin mai gida za ta kwana rana. Ban jima da kwanciya ba na ji murya anti tana cewa da ni. Aikin kwanta ne haka da wurin rama ko faɗan da dadi dadin ku yayi ne na yaran kike fushi kuma kuma ya gaskiya faɗa girma fa yaran nan ke yi ko kina kuma kina da daɗa shagwaba su irin haka zama ta a bakin garin da nake kwance tana fuskanta ta sai dai na bi na tsargu da kallon da take mini a lokacin ta ce ya fara takura ki ko a gidan nan na sau na cewa anti ina miƙewa zaune daga kwancen da nake ta ce da ni dadin kuma na kalan mamaki ne mata ne wani tsuru tsuru da ni na ce a hankali cikin karfin hali anti dadi ne zai matsa min kuma da ke da shi anti ai ƙarƙashin ku nake don me ba zan gode muku ba balle ni anti wani wani matsi da ke min a gidan nan Mutum da zan share kwanaki ban gani ba idan ba ya shigo nan ba wani sa'in na gan shi ba ni idan ba ku min faɗa ba ta abin babu kyau kuma duk yadda kuka zartar da ni a ƙarƙashin ku nake kuma ni wallahi wallahi ma ban ma je faɗa ba akan yaran nan ba ta ce na ɗauka shi ne kika shige ɗaki ai kina fushi don maganan da ya yi ɗin na marmashi na ce kai anti wai fushi kuma kin san yau tun huɗu? idan ma biyu na gaji ne kawai shi sa na dawo na kwanta ni da mutum na kada ya farka ya ji bana kusa da shi ta miƙe tsaye tana faɗin ai na sani ta ce ni dai tashi kafin jaririn naki ya farka ɗin ki shirya min yaro na mu tafi ki rufe kofa tare muka fito daga ɗakin da ita zuwa ɗakin ta ina gaba saka yaron overall take cewa da ni a dai lokacin ta fito daga ban ɗaki kenan rama yadda kika saba yi mana wannan ɗawainiya kina kula da yaran nan da zuciya ɗaya ina gujewa da zaki ce zaki bar mu wallahi shi nake kokarin ganin baki bar mu ba har abada ba mu zauna da ke cikin farin ciki da jin daɗi amma ba za ki gane ba ke yanzu shi ma ɗin da yake ganin yaran kina shagaba su ai bai ganewa ne yanzu ne suke samun kulawa irin na uwa da ya dace yaro ya samu yaushe suka samu kula irin haka a gurina kullum yau kullum yau ciwo gobe gobe lafiya nake sai in share wata wata da watanni ma su ganni ba suna zaune ana gwada ana gwada musu ƙuba gurin kishiya Allah da ya kyauta wannan kenan to bikin sallah ake don haka gidan bai rabuwa da baki ta ko ina shigowa ake wanda kusa ɗan uwan dangin mai gidan ne ke shigowa yawon barka da sallah gida bari da kawo shigarin sallah ta hada abin arziki Arzikin arzikinta sai ganin ta maka yi tana cewa ni zan tafi gida an take cewa yau din nan farida babu ko magana ta ɗan murmushi tana gyara jakar kayanta da take kafaɗa tana cewa akwai friends ina da muke yawon sallah tare da su sune suke ta lamuna da kira tun jiya daga yadda ke zaune ina mata murmushi na ce yanzu kina nufin tafiya zaki ki bar ni gashi mun ce za gidan zara yawon sallah ta ce tafiyan ta kama ne na yi shi idan ta tafi sai na raka ki rama kin ji gaje na ce Shi nan kuwa gaje mun dawo idan kin zo ma baki labari ai na miƙe da raka ta har bakin kayan ta Hamza direba ne ya tafi da ita gidan a lokacin Lala na samu gaji ina magana da an take cewa dan jiya da dare take fushi ban san me take yi ban san akan me take yi ba ranar da ya ce min tai wai ita da take yar uwan mai gidan ma ba a kula ba a kula ta ba kamar yadda ake kula da rama a gidan nan An ta ce kyale ci. Ku da ba gane me take nufi ba. Ita fa dole wurin nan wai dadin ku take so. Lokaci ɗaya muka ce ita Faridan ke son dadi anti? Ta yaya da dadi kuma idan ma ya ce yana son nata. Kai amma Farida ba ta da kunya mutum mai mata haka kamar dadi za ta ce mutum mai mata kamar haka kamar dadi kuma wai ta ce wai tana kirkiran shi a gaban matan shi? Gaji ta ce, yaushe ma zai so mace haka kamar Farida wadda ke da mata irin haka a gidan. An ta cin, kada ku ce aka ita rayuwar duniya haka take dama, kuma Allah ya fi mu sanin abin da ya dace a rayuwarmu. Don haka idan da aure tsakanin shi da wata a gidan nan, a cikin ku sai an yi ai. Kallon mamaki ne wa anti, wai ta anti wata irin mace mai saukin kai ne irin haka. Haka faran da ina ta yi a ƙazafi sai buɗan baki ta wai za ta yi farin ciki idan dadi ya aure ni. Kowace mace na kishin mijinta ƙara a fili amma ita anti san ba ta nuna kishin mijinta irin na sauran mata da suke. Gaje ta cin, haba hajiya ina fari da ina shiga tsakiyar ku kishi yaushe ma alhaji zai tsaya kallon wata fari da can. An ta ce kai gajin, akwai ki da wani magana wallahi ai kamar yadda yaro yake da san jiki zagi ko duka bai sawa yaro ya natsu haka shi ma namiji yake shi ma. Namiji da zarar mace ta iya tattalin shi ta san takon halayyar shi shikenan idan tana da hakuri ta gama da namiji. Ni na yi barna bari sai ki ji zama ya dore ana wance ta asarce mijinta sai abin da ta ce da shi. Yanzu ki duba faɗan dadi akan nasar da Amira duk wanda ke gidan nan yaran nan ba su saba da shi ba kamar rama a gidan nan don me dan ita ta zauna da yan wanta a gida ta san ta ja yaro a jikinta ba ki taɓa jin rama ta zagi yaro ko ta faɗa mishi ba a gidan nan ba sai dai ta nuna musu soyayya da tusa musu tsoron Allah ta hanyar yi musu nasiha idan sun yi abin da ba daidai ba ta da ba su labarin da zai tsoratar da su ba za su sake maimaita abin da suka yi ba kin ga ai ta taimaka mana sosai gurin gyara tarbiyyar yaran nan da ba su da ba su sama ba a gare mu ba a baya da da ya yaron gidan nan zai tsaya da yaron gidan nan zai tsaya gaida babba can ni kin ga an ba yanzu da na dan samu lafiya ba gaje ba na zama a ƙasar nan haka koyaushe nake don bin jirgi zuwa ganin likita a waje gashi ta ce hajiya wai me ke damun ki ne haka don Allah Rushi a ta yanayin ta ya juya lokaci ɗaya, ba tare da ta magana ba ta shin ganna dai gaji abin sai Allah kawai yau a ce wannan gobe a ce wannan ke damuna yanzu haka ko azumin da na yi ɗan yi ne tun je nake jin alamomin ciwon nan na son taso min wallahi da sauran na ce su lai laya anti ai gari ki je asibiti kafin ya matsa miki don Allah sai marmashi ta ce rama ai na sha magani ko da safen nan shi na ɗan ji sauki shi ma ai na shirin na tunanin matsalan anti na ce mace ce anti mace ce mai kawaici da karamci irin anti samunta a wannan zamanin sai an tona ku shirya jima ina son mu je gaida abana da Sallah, don yana gida yanzu na san bai fita bai fara fita ba da sallah ne bana son zuwa gida idan abba baya gida saboda yadda ake mun a gidan shi sai ta ga bai fiya ban fiya zuwa ba idan ba wanda dalili mai karfi ba zai kai ni gidan ba Ga ce ke cewa matan gidan fa ba su nan sai marwashi ta ce suna nan ga jikin san muna cikin lokacin da kowa na sai sani yanzu ba kowa ne zai kula da ɗan kishiya ba ni ko zama ni ko zama ma da uwata ba amma sun ɗauki tsaron duniya sun saka min a rayuwarsu don halin da suka yi abba na ta saya min rashin uwar da na taso daban da shi a gidan har ya kai shi kan shi abban ya fahimci ba su ƙaunata ko kaɗan a gidan zara shi kawai nake ɗan hulɗa da ita cikin yan uwana duk sun hure wa ɗiyansu kunne a kaina wallahi miƙewa ne zan shige an take cewa ina kuma za ki rama na ce na cikin ce za mu gaida dadi shine zan haɗa mishi kek da wani abin ta ce iko Allah ya kika san abba yana son kek sosai rama na ce ranar na je na magana a mishi kek ba a mishi kek ba mai daɗi ba dan na shiga fara haɗa kek ɗin da kuma gasa mai nama na fefen ɗin shi da kyawun na haɗa furu salad mai haɗi mai daɗi na saka a fridge zuwa azahar har na kammala na shiga wanka ina wanka nake tunanin magana anta akan Farida lalle bire ya kama da mutum don ko motar da dadi ya saya min sai da ta fishi sosai akan shi ta ma ɗauke kafanta a gidan lokacin a lokacin sai daga baya ta dawo kuma idan muna zaune da ita ta kama magana kenan rama mutum ya samu miji irin daji ai ya mura rayuwar shi sai dai idan matan shi suka yi mai wani abu ta shiga tsaki da korafi kenan sai dai ne mata magana Ya ce ina ruwanki mutum da matansa ke me ya shafe ki a ciki ba ki ganewa ne rama ita da zulfa'u tana ganin kamar ta kowa cikin dangi ne da ya aure ta in ba aure muƙaddari ba ina ita ina shi mace haka kamar uwarta ba ba ba wani zati da za a gani a ce wai matar shi ce a lokacin sai nake ɗauka don tana yar uwarsa ce take jin haushin abin da ake mishi ashe ita abin ba haka yake ba a gurin ta na fito na shiga da yaran na ƙara musu wanka ban fito ba sai da na gyara musu tsaf muka fito na samu ita antan bata shirya ma ba ma tana kwance da taimako na ta samu da shirya ina shirya jino take cewa dadi ya ce shi zai kai mu ban ji daɗin hakan ba na so mu fita da ita kawai don mu mu ɗan yi yawo saboda mu gari da bikin sallah da ake na fito da kayan da na haɗa da na gani tana ganin ta ce iko Allah rama ashe za ki saka haba farin ciki dama yana mun korafin na barka mai abin da nake mishi a dacen baya muna fitowa dauke da basket biyu na dauki ɗayan gashi ta dauko ɗayan yana cikin motar mu yake jira ya bude boot din motar na saka kayan a ciki na koma na karɓo junior da ke hannun anti suna fitowa kamar kullum motar shi baka jin komai sai sautin tashin kira a cikin sa ta tsaya ta rufe kofar shiga fat din mu ta miƙo min kiss din na kaɗa sa a cikin bag ɗina tana gaba ni da gaji da yaran muna ba Nan muka gaida shi ya amsa mana kamar dole. Ya ja mota muka fara tafiya suna hira shi da matar shi. Ni ma a baya yaran sun matsa mun sai da na yi magana da su har na biya musu muna hira mu ma da gaji. Unguwar su anti tsohon gari ne don gidaje da ke unguwa. za ka fahimci haka. Da gani su ma gidan nasu daga baya aka mai ma na zamani. Sai gidan ya haska unguwa sosai da shi da wasu gidaje daga cikin unguwa. Nan muka fito muka shiga ciki a falo muka samu Abba yana tare da wasu dattawa a zaune. ɗan uwan shi muka zube ƙasa har dadi muna gaida shi yake cewa Alhaji Yusuf ka dawo ne kuma Allah dai ya maka albarka kin gane kin gane shi ne idan har yana garin nan sai ya zo ya gaida ni wallahi jiya ne yake da yaran nan suka zo suka gaida ni da sallah ya fi min sauran mazan ɗan uwanki sau dubu shi yasa nake jin shi kamar ni na haife shi a bina haɗu dan yanzu ma kusan ya karɓe mu maki ne ai ta ce kai haba abba akwai wanda ya isa ya karɓe min kai kuwa ya ce to tsaya ki wasa nan dan da ya ji an jikokin shi yana wasa da su wasan jika da kaka ne yake faɗa masu cewa kwana biyu ba a karasa azumi da shi ba idan dan jikin nashi ya motsa mai an tace da shi ai ba ni ma haka nake tun jiya wala tafiyan ma dai Na karfin hali ne dan na san yanzu yanzu ne ake samun ka a gida dadi ya ce amma abba da ka daure idan zamu tafi idan zamu fita a tafi da kai ga likita kai ma ya ce kai haba wani likita zan je gani har waje Allah dai yi kawai za a ce yanzu rama baki ba abba tsare banki ba sai a lokacin na dan motsa shi ma abban ya kallo inda ya ji an ambaci sunana ya ce ita ce yarin da kuke rikici a kanta kenan ko rikici kuma na ce a raina sai kuma na ce nake cewa kila a zancen fitinan sai da ne a kaina ya kawo ga kunnen abba din abba ita ce fuka ganta na amma shine wai yake daukan magana a shirme shirme ne ke yi dadi ne ce da mu kudin ba mu guri gaje mu gana da abba haka yasa na fi kowa saurin miƙewa na bar gurin muka shiga daga ciki don dama na san gidan muna zuwa da antuwar lokacin ɗakin wacce nake ganin ita ce uwar gida a gidan muka fara shiga muka da ita sai ɗaya ɗakin don su biyu ne a gidan kamar sauran gidaje su ma da alama ba wani zaman haɗin kai babu wani zaman haɗin kai kamar sauran gidajen da ake tsara da kishi a ciki muna barin gurin dadi ya ce ban san abin da ke damun da ba ta matsa min akan wannan maganar yarinyar nan tana ƙoƙarin ganin mun samu saɓani a tsakanin mu karoshin manya abba ya tada jawo basket ɗin abincin da muka zo da shi a gaban shi yana ɗan buɗewa ya ce in banda abinki in banda abin ji Yusuf yau tunda kaji har mace ta bude baki da kanta ce ka aure ma ka aure mata kishiya ai tana da hujjar ta na yin haka din ko ai sai ka bari mu saurari hujjar ta mu ji yanzu ko an ce Nisa ta ce hujja na akan haka dadi ba wani dalili bane ba sai ganda ne rayuwar yaran ya cancanci rayuwar yarinya ya tantance. haka a gare mu ne kamar yaya Sadiya yanzu Abba ya tambaye ta sai hawaye fara zuba mata idanunta hankali ta ce da shi Abba idan kai la'akari da yanayi yanayi na yake yau ciwo gobe lafiya yarana suna buƙatar taimako suna buƙatar kasancewa tare da mai son mai son tsakani da Allah shi kanshi ai yana buƙatar kwanciyar hankali tare da shi wanda kwata-kwata tunda na fara ciwon nan babu shi a tare da shi amma idan ya auri Rahama ko bayan bani ina da yara na da shi suna da mai riƙe min su a tsakani da Allah kuma ai abba wannan abin da nake son yayi kamar taimakon kanmu da kanmu ne za a yi shi ni dai take ni dai take jiwa ko ni kuma wallahi har ga Allah na yafe ma ya yarinyar nan ta zauna da mu babu komai a raina na barbashin kishinta a tare da ni sai kuka ya kubce mata a take a gurin a haba adi me ka kuka kuma ana magana na fahimta anan magana za ki tsaya a yaya fahimci juna ko abba ya kasa fahimtar manufata abba ya kasa fahimtar manufata akan yin wannan shawaran da ni ni kuma ina ji jiwa makomar bayana ne a gidan haba adi ai ciwo ba shine mutuwa ba ga yadda wayan likitocin naku masu jajayen kunnuwa suka ce a baya wa ya dauka zaki kai wannan lokacin ma ba gashi Allah da hikimar shi ba har rabon haihuwa kin samu a haka kuma ai komai Allah ne mai yi ko kwanta da hankalinki nazarin abin da ke ƙoƙarin shiryawa kada ya daga baya kuma ki zo abin ya dame ki aure ne fa shi ni na aure ana son kwanci hankali da natsuwa a cikinsa kada kuma a yi garaje abu ya zo ya koma miki ciki daga baya abba na riga na nazari sosai akan halayyar yarinya babu wani matsalar da za a samu a ciki da yadda ubangiji to naji ita yarinya ta san da maganar ne a yanzu haka abin da kike shirin aikatawa a kanta ta ce cikin girgiza kanta ba da sani ba abba don ina so ne shi mai mu daidaita da shi kafin na tuna kafin nan na tunkare ta da zancen tukunna don isha Allahu rahma mai kauna ta ce ba za ta ki abin da nake so da ita ba tunda taimako na za ta yi ga haka rushi abba ki dan ƙara yi kai sa'ade ban taɓa ganin mace mai taushi kamar ki ba don taushin ki har ya fi na mahaifiyarki ba ki rage ta da komai ba a duniyan nan yanzu kai Alhaji Yusuf ka ji hujjanta da dabara ta rage naka tunda ita ke buƙatan yin hakan gare ta dadi ya numfasa da ƙarfi ce abba ka ji abin da take faɗi wai hujja wai hujja ta kenan a koda yaushe ita burin ta kenan shi yasa take ƙoƙarin hasasa muna rashin zaman lafiya akan wannan magana da ta sanya a ranta da wata manufanta kawai ta ce eh shine burina don ni abin zai fishe ni nan gaba nake ba wai son zuciya ba haka ne na ga yafi dacewa a yi don samun mafita a rayuwar mu shi yasa ka ji na matsa da magana abba ya ce wannan shine abin da ake faɗi idan kana son kama uwa to ka so ɗanta da zuciya ɗaya shine shi kenan. ita wannan yarinya na lura ta yi amfani da imanin ki gurin gwada ɗiyan ki so sanda take musu da zuciya ɗaya amma ba ki ganin ita idan ta shiga ta samu nata yaran za ta iya watsar da naki yaran ta kama nata daji ya ce haka ne abba ba wani abu take wannan ba ni kuma ban ɗauke shi a wani hujja da za ta sa abin da bani da niyya akan shi ba yanzu dai da ita da kai ku je ku ara sasanta kanku akan zancen nan amma ni Alhaji Yusuf ai na ga wannan kamar kai aka taimaka ma da hujjar da gaskiya abin duba ne ka je yi nazari zan ji daga gare ka ya dauka kaya daga baya Allah tabbatar da alherinsa Allah kuma ya muku albarka ya sa wa zuriya albarka dan ba suka karba da amin abba dadi ya ce amma ni abba na so ne a mata magana ta fita wannan zancen don Allah kada mu samu matsala a kan shi nan gaba abba ya ɗaga mai hannu ya ce na fahimci manufar hikimar sa'adatu ga hakan ka je ka yi nazarin magana ta da basira ko za ka fahimci manufar ta anan suka sallama ta miƙe ta shiga gida da mutanen gidan kamar kullum babu wani kyakkyawan taro da ta samu a gare su sun dai gaisa da ita kada ranka da ham sai musu barka da sallah ta da fatan Allah mai mana ta ga kuɗi ta ba su barka da sallah suka karɓa da godiya babu addu'a a kai muna ɗakin sista ta marja don school ɗinmu ɗaya da ita muna ɗan mutunci a school ɗin da ita haka yasa in nazo gidan na sai na neme ta mu gaisa da ita duk sauran da muke sai na neme ta mun gaisa duk sauran da nake su ma yan wanta ce musu alheri muka fito bayan dadi ya bugo mata waya yana waje a lokacin tun shigowa anti gurin mu na fahimci ta yi kuka sai na ji ba daɗi a raina don kusan haka take yanzu kawai sai na ji babu dadi. kuma dai sai na ji dadi ya bata min raina wani da hatin da tsin dadi na ji ya tsarga min a cikin zuciya na ban san rikicin da ke hada su da anti ba yanzu yake yawan bata mata rai haka kowane lokaci ba hakan ya haifar min da kuncin zuciya a lokaci ɗaya wanda yasa na ji sun bani ma ƙaunar ganin shi a lokacin don idan abin sa na ƙi jini a yanzu shine a taɓa min anti da yaranta take mutum zai ga rai na lokaci guda tunda muka shiga motar har muka kai gida babu wanda ya magana a cikin mu ana tsayawa ni na fara fita ban tsaya jiran kowa ba na wuce ciki fu da ni ina jiran amina na kira na amma ban tsaya ba na shige dauke da juniyo a hannuna ina daki da shigowar su ma na na fara kokarin cire kwalliyar da ke jikina sarka da awar hannu awar hannuna sai dai ban cire tufafin ba dan sauran yaran suka same ni muka baje da su kilishin kilishin da abba ya bamu ne suke ce dan duk muka je gidansu sai ya bamu kumshin kilishi mai yawa mun zo da shi gida gashi ta shigo ɗakin tana cewa wai me kuma ya same ki ne rama na ga tun a gidan su hajiya yanayin ki ya sake lokaci ɗaya babu komai gaji jiha kawai na ji a haka ilan gajiya ce aikin da ne jiya ya ja min haka gaji aiki kan na sa ki haka akwai aiki kan na sa ki haka akwai dai ko me yake faruwa ki ki faɗa ki daina saka kanki damuwa a ranki don Allah kin yi ƙarama da tunani balle ma ban ga abin da aka miki wata zai saka ki damuwa a ranki ba na ce gaji na son ganin bacin ran na ko kaɗan wallahi ba ki lura da yanayin anti ba da ta shigo cikin gidan su ba ki duba irin yadda matan gidan ma suka karɓe ta kamar ba 'yar gidan ba gaji wannan ai dole mutum ya kamu da ciwo zama ta kusa da ni tare da kura min ido ta ce a hankali kamar mai raɗa ta ce rama ki rufa kanki asiri kada ki jefa rayuwar ki ga matsalan da bai shafe ki ba don kin ga wannan matsala ce da ta shafi rayuwar auren su da gidan ba abin da ya shafe ki bane ba lallai Rahama ki yarinya ce karama har yanzu baki san me duniya ba amma ina ki ina saka damuwa wani a ranki har ya dame ki haka yau na tabbatar da cewa yadda Hajiya take kaunan ki haka haka ne kima kike ta da zuciya daya a ranki a tana ta faɗa min dama irin kaunar da kuke wa ku a baya ban tabbatar da hakan ba sai zuwa na gidan na fahimci cewa abin ma abin da ma a tana ta faɗa min akan ku ai ya karfin hakan ma don haka dai don Allah ki bi a sannu kada ya zo ya zama miki matsala daga baya ina sauran ta ta kai ƙarshen maganarta na saukar da ajiyar zuciya hankali na ce na gode gaje ta ce dole ne na faɗa miki gaskiya don ke tawa ce rahama miƙa na zuwa ɗakin anti na same ta ta da sallah tana zaune da ƙafafunta tana ɗan murza su a hankali ina shiga nake cewa anti kafan nake tauna kuma ta ce wallahi yanzu nake son kira ki na maki dan shafa min magani a kafa magan na ɗauko na fara murza mata kafanta a hankali tana dan lumshe idanuwanta da alama tana jin daɗi yadda nake mata dinne mai gidan da ya shigo ya same mu a haka yake cewa tun bai karaso ba kafan ne tun bai karaso ba yake cewa kafan ne kuma ya fara tauna take cewa shine shi ne nace rama da ta min tun bai dame ni ba kamata dai ne muna bi za wani satin mu fita zuwa ganin likita tun bai matsa miki ba shi yasa ban so kin yi azumin nan ba wallahi sai kina ganin kamar kin samu lafiya ne amma kika dage sai kin yi din nan ya eh, dan tsaki tare dan daukawa daidai saitin kafan nata shi ma yana cewa gaba ɗaya na gaba ɗaya ne yake tauna ko kuma iya nan ne kawai Gani ya tsugunna gab da mu yasa ni dan miƙewa na nufi barin gurin sai ke cewa nawa zauna abinki zan fita ne me kuke so a sayo muku ni da zan fita din. tace Rama akwai abin da muke bukata ne anan ko? Nace Shaltox ne kawai nake ganin ya kare mana. Tace sai me kuma nake cewa ina ga madaran da ya rage zai kai kwana uku kila. Tace amma ki tuna kada kuma daga bayan a zo a tuna miƙe a zo a tuna daga bayan ya miƙe yana cewa ta bashi dai zan fita kawai na sayo komai ya miƙe tare da ficewa ta ce da shi sai ka dawo kenan ba za mu rufe fad ba sai ka dawo din ya ce yayi kyawun yana fita ina abin da nake ban bari ba ashe tun ashe ta kura min ido ne ni ban ma sani ba sai na tana cewa da ni rama me kuma dadi me kike sha mai toka ne haka wai gabana ne ya faɗi dan ban yi zaton za ta fahimce ni ba zancen gajin da ya faɗo min arena da take cewa kada na shiga maganar miji da mata da ban san abin da ya haɗa su ba nake cewa anti me kika gani ne halal na ce bar shi kawai amma na ga dadi bai cancanci hakan bane ba na ƙara ɓata raina na ce amma anti me yake me kika mai da ko da yaushe yanzu yake yawan ganin laifin ki haka bayan irin ƙoƙarin kyautata mishi da kike a ko da yaushe a gidan nan ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahirrahmanirrahim rahim